Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya. Jama'a barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Shirin da ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. Har yanzu muna kan batun adashi. Makon jiya bakin na ban sun so mai mana bayanai dalla-dalla. Sun fara jawo hankalinmu akan alfanun da ita wannan hanyar samun jari a sauƙaƙe. take da shi. Yau ma za su ci gaba daga inda suka tsaya. Ga wakilin murar Amurka da ke Kano Mamudu Ibrahim Kwari da ci gaba da firar. Malam Muhammad Alassan ya ce mana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa da shi ya ja baya shi ne eh, na farko rashin yadda tsakanin al'umma ya yi karanci idan ka kwatanta shi da yadda yake a can shekaru aru-aru da suka wuce sannan kuma akwai shigowar wato hukumomin hada-hadar kudade kamar su bankuna da suke ba da makudan kudade a matsayin rance shi ma ya taimaka wurin dakushe batun nan na dashi kamar yadda ya bayani ku yanzu da kuka ce za ku kullo da wani sabon tsari a wannan cibiya taku wadda za ta farfado da tsarin dashin nan kuma ku karfafa mutane gwiwa su shige su shiga su yi shi kun yi la'akari da waɗannan ƙalubale da matsaloli da malam eh, Muhammad garba eh, alasan ya bayyana mana misali wato babban abin da muka fara nazari a kai kuma muka binciko sai muka gane cewar a shi harkan adashi ya karba a al'ummar hausawa to amma matsalolin da suka faru shine masana ba su shiga ciki sun gyara shi ba domin ana bin hanya ta dace da muka zo wannan a cibiya ta mu sai muka gyara shi muka mai da shi ya zama wani abu kamar yadda su waɗancan bankunan da kuma a cibiyoyi na hada-hadar kuɗi suka tsara abubuwansu muwa muka tsara shi domin a yanzu a mun samar da wani shi kanshi software ne sunan shi adashi software mm. wanda muka yi shi muka ajiye yanzu don idan mutane suna da bukatar shi su zo su yi amfani da shi domin wani tsari ne da aka sa ta kafa sadarwa intanet sadarwa intanet hmm. cewar ga yanda za ka yi ka ajiye ga yanda za a yi duk dai mun tsara yanda shi adashin ake yi shi tun daga mai adashin zuwa karan adashin hmm. mun tsara shi muka ajiye shi mun shi shi a wannan software din hmm. to a babban matsalar da take fuskantar al'ummar hausawa shine duk al'ummar da aka ce ba ta da tsimi to ba ta da tanadi domin a yanzu in ka lura za ka ga cewar a yanda ake ake tayar da mu ana tayar da mu ne based on yanda mu kashe kuɗi hmm. ba mu ajiye ba da iyayenmu lokacin adashin yana yi za ka ga an saya wa yaro asusu hmm. an ajiye masa a gida duk lokacin da juma'a ta yi ko da sallah in ya samu kuɗi za a jefa kwabo hmm. to amma yanzu an daina za ka ga yanzu kullum abin da mu ake koya musu shine ya za a yi ku kashe ya za a yi ku kashe ya za a yi ku kashe in ka kai yaro kasuwa kokarin da yake yi shine ya dinga sa shadda zai sayi mota zai sayi gida da shauransu to abin da muke so yanzu shine muna so mu dawo da waccan al'adar tamu ta tsimi domin dole an samu tsimi za a yi arziki idan babu tsimi ba za a yi arziki ba ƙwararru masana kan harkokin sarrafa kuɗi sun ce dole ne al'umma idan za ta rayu sai ta yi tsimi daga tsimi sai a samar da jari daga jari kuma sai a samar da arziki to dole mu a yau a al'ada ko kuma a yau mu a bangaren mu na nan arewacin najeriya sai mun dawo da wannan al'adar ta tsimi ba wai cewa akai karka ka ci abinci ba a'a duk wani abu da ka sani bai zama dole a dangane da kai ba ka rage shi ko da yake ma dai wannan matsalolin tattalin arziki da najeriya ta shiga ko kuma um, kasashe na afirka suka shiga dole ma mutane su dawo wannan tsari namu na da domin wannan ita ce hanya guda ɗaya da za mu iya dawo da arzikinmu to amma eh, wannan tsarin da kuka yi batun nan na wato farfado da amana da yarda a tsakanin mutane tunda shi ma wannan rashin amana da yarda din ya taka muhimmiyar rawa wurin wato lalacewar ko kurkucewar shi wannan tsari na adashi duk da alfanun da yake da shi a wadancan shekaru yaya kuka tsara hanyoyin da za a farfado da wannan amana ta shiga zukatan mutane har a dawo a rungumi wannan eh, sabon tsari da kuka sauya fasali na adashi da a wancan lokacin mutane suna da gaskiya mutanenmu suna da gaskiya sosai suna da rukon amana mm. amma yawanci a yanzu saboda al'adu sun shigo mu da shauran abubuwa da yawa na rayuwa sun shigo mutane ba su da amana to da muka fuskanci wannan abin sai muka ce bari mu yi kokari duk wanda za su yi adashin nan mu yi kokari mu mai da shi a doka saboda dokar najeriya a dokar najeriya akwai wannan adashin shine wanda suke ce mai trip saving and trip akwai doka to sai muka ɗauko wannan doka muka karkaɗe ta muka ga yaya tsarin yake sai muka bi wannan tsarin domin kada a samu irin waɗancan kurakuran domin mu dawo da mutane yadda su na cewar a'a idan kuka zo kuka yi samu wannan training din kuka haɗa wannan a kungiyar taku ta tsimi da tanadi ko kuma ta adashi eh za ku samu wani abu wanda kowa hankalinsa zai kwanta a kai in dai an zo wannan cibiya ta mu insha Allahu za mu yi wa mutane iyakayi za mu yi musu training yadda za su san yaya za su yi wanda kowa hankalinsa zai kwanta ba tare da wani tashin hankali ba kwanciyar hankali kamar ya kacin eh, doka na samun trust na samun na gaskanta junansu mm. wato ai ka san idan doka ta shigo ciki mm. kowa zai duk ma mutumin da yake da tunanin ya yi rashin gaskiya mm. zai kauce daga gurin don haka mun samar da dokoki da kuma tsari irin wadda gwamnati take bukata a yi domin a samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ga masu yin wannan adashin. Wato akwai wasu sharuɗa da tsare-tsare na wato kamar yarjejeniya wanda kuma kowa zai gamsu cewa wannan yarjejeniya na sa hannu shi kenan. Kwarai da gaske doka ce ai ta bada wannan. Akwai hukunci misali ga wanda ya. Wato doka ce doka ce ta Najeriya wadda ta bada ah, izini ga yadda za a tsara. Mm. kuma wanda ya yi wanda ya butulce wannan dokar ga kuma tsarin da za a mishi mm. kaga da doka ce ta najeriya mm. babu wanda zai so ya fita daga cikinta eh ne tsarin um, malam muhammad uh, alasan ka ji ga yunkurin da su uh, Simalan malam ado garba suke a cibiyar ta nazarin kasuwanci da ba da horo akan sana'o'i da kasuwancin misali yanzu yaya idan ka kwatanta da yanayin al'adarmu da yadda yadda dashin nan yake aka ɗauko shi a baya su kuma gai suna so su ɗan sabunta shi a kawo wasu ƙa'idoji na zamani misali yaya kake ganin karɓuwarsa da kuma tasirin da zai yi ga al'ummar musamman a lokacin da ake so a ƙarfafa tattalin arziki a tsakankanin mutane a labul na karkara da kuma na marasa karfi wato wannan abu ne mai kyau wanda kuma dama shi muka rasa shi sa muke a cikin matsalolin da muke da su yanzu tunda muna da tafi da abin nan cikin kwanciyar hankali da lumana sai wani abu ya zo gifto wanda ake cewa rashin yadda so sai ɓaci wannan abin to ya kamata kam a wani tsari wanda za a ɗauke wannan bakon abin da ya shigo bakon abin da ya shigo shi na rashin yadda dan a gyara ya koma kamanda kaman ba ma kamanda ba sama da daɗin domin tun da da babu wayewa da ilimi kamar yanzu yanzu wani ilimin da wayewar Allah taimake mutum da an samu ah, kaman cibiyoyi irin wa'annan za su shigo ciki za su yi amfani da dokoki za su tsarkake shi za su gyara shi da haka zai fi na da kyau ma ni a fatan da nake da ikon Allah mu a bangaren mu na harkar kwararru kan harkar kuɗi da yadda ake sarrafa shi dama muna wannan yana ɗaya daga cikin ayyukanmu mu ba mutane shawara yadda su sarrafa kuɗaɗensu don su yaɗu domin abin da muke so in kuɗin nan ya yaɗu ba aje shi za a yi ba sai a ƙara ci gaba da sarrafa shi wannan a hankali idan ana yi sai ka ga ɗaya daga cikin babban matsalar take damun jihar arewa musamman jihar kano da muka fi kowace jiha yawa in allah da zai ɗauke mana ita abin nake nufi shine yanzu misali malam ibrahim kwali malam mahmud idan kana da kuɗi baka kuma san yadda aka sarrafa su ba ko kuma kai hanya ɗaya ka sani ta neman nan nasu mutane iri na za su iya baka shawara ta yadda aka sarrafa su ka faɗaɗa harkar neman ka sama da yadda kake kai yanzu wannan zai baka dama kasuwancinka ko sana'a ka tafi ka kai kai kaɗai da haka sai ka buƙaci tallafi to amma a daidai wannan gaba yaya kake ganin cewa za a tinkari al'umma su fahimci cewa batun da shi za a iya amfani da shi a mai da shi jari kamar yadda shi malam a dogar bai ke magana ma'ana ka yi tanadi sannan ka saka jari sannan arziki ya faru kamar yadda muka magana a baya da an takaita tunanin ko mutane sun takaita tunanin su akan alfanun da shi shine wato na biya wata bukata tawa ta yanzu yanzu ko ta in anjima Eh, ya kake ganin yanzu misali za a iya jawo hankalin mutane su yadda cewa wato lallai zan iya amfani da dashi in samu jarin da eh, zan iya dogara da shi har ma ɗau ma'aikata nan ga misali musamman ga matasanmu da suke gama karatu mm-hmm. wato hanyar gashi an fara ɗauko ta ai komai da ka sayi na duniya da ilimi ike tabbata yanzu in kamar magana nan da muke muna magana ne muna wayarwa da mutane kai akan su san abin nan da da shi yanzu ya rauni kuma ga yadda ake so a farfado da shi wanda da ba a yi wannan hirar ba ta yi wani ya manta da harka a dashi a rayuwarsa amma yanzu duk wanda iji zai fara tunanin eh wannan fa gaskiya ne zan fara tunanin to ni ma ya zan amfani da wannan abin amma dai ko da yaushe dama duk abin alheri a hankali ike zuwa abu na sharri shine fi zuwa gaba gaba haka gaba da to in Allah da zamu yi amfani da hanyoyi na wayarwa da mutane kai da kuma nuna musu wannan abin aikace ta hanyar haɗaka da wannan cibiya su ji su gani abubuwan da aka tanada kuma abubuwan da aka shirya da kuma yadda ake so a yi kuma a fara su ga misalai akan wa'insu wannan zai ba mutane ƙarfin gwiwa na su rungumi abin hannu biyu kuma su dinga ɗabba shi har ikayin da ba mu yi tsammani ba da madalla za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba a madadin duk waɗanda kuka ji muroyinsu da solomon abo da jovadiro Diodine da suka ba da umarni ni salo garba daga muryar amurka a nan birnin washington dc nake maku fatan alheri. a a kashe su ta hanya mai kyau. amma ba bisa shashanci ba.